bayan da kungiyar kwadago ta kasa NLC ta fara yajin aikin gargadi na kwanaki biyar a faɗin jihar Kaduna wasu daga cikin al'umman jihar suka shiga cikin damuwa duk da goyon bayan wasu daga cikin al'umman na jihar Kaduna duba da irin abubuwan da ya haddasa da yajin aikin gami da zanga-zangar lumanar da kungiyar kwadagon ke yi wannan ya biyo bayan koran ma'aikata ne da gwamnatin jihar ke yi inda a baya ta kori malaman makaranta su dubu ashirin da ɗaya da ɗari bakwai da saba'in ma'aikatan ƙananan hukumomi su dubu bakwai da ɗari uku da goma sai ma'aikatan jiha su dubu uku ne aka sallama inda ma'aikatan kiwon lafiya aka sallami mutane dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in takuwar ma'aikatan ne har karo na biyu inda ta yunkuro a karo na uku domin sallaman wasu daga cikin ma'aikatan hakan ne ya ɗauki hankalin shugabannin ƙungiyar kwadugon ta ƙasa domin gudanar da yajin aiki gami da zanga-zangan na lumana na gargaɗi ga gwamnatin na jihar Kaduna kamar yadda aka fara a ranar Litinin da ta gabata sai dai a wata sanarwa da gwamnatin jihar Kaduna ta fitar a ranar Litini ta yi Allah wadai da yajin aikin gami da zanga-zangan ilmana, da kungiyar kwadagon ke yi sanarwar da mai baiwa gwamnatin jihar kaduna shawara akan harkokin watsa labarai mr miwa adeke ya sanya wa hannu ta ce irin munanan kalaman da kungiyar kwadagon suke yi ba zai sanya su su canza komai ba kuma sanarwar ta ce duk da irin yunkurin da kungiyar kwadagon ke yi na hana ma'aikata shiga ma'aikatunsu su ba zai cimma ruwa ba inda ya ce sun samu labarin a garin zaria da kuma cikin garin kaduna mambobin kungiyar na kwadago na shiga A ma'aikatun suna koran ma'aikatan inda gwamnatin jihar Kaduna ta zargi kungiyar na kwadago da hana ma'aikatan asibitoci zuwa bakin aikin nasu tare da koran majinyata gami da hadatsa hanyoyin samar da wutar lantarki da rufe gidajen mai inda ta bayyana haka da tsabar rashin imani. A nata bangaren gwamnatin tarayya ta samar da jami'an tsaro akan hanyar Kaduna zuwa Abuja duba da halin da ake ciki na garkuwa da mutane domin karban kuɗin fansa da kuma kulle tashin tashi da sauka na jiragen sama da na ƙasa. Shi kuwa gwamnan jihar Kaduna Malam na Nasiru Ahmad ‘yan Rufa'i ya bada da sanarwar neman shugaban ƙungiyar kwadago ruwa a jallo tare da habada ta kuici mai tsoka da zaran an sanar da shi inda yake. A bangare guda wasu daga cikin majinyata sun koka dangane da wannan yajin aikin. A sunana Yahaya Aliyu, wallahi na zo da mara lafiya ne ganin likita kuma na zo wai ya zubi lahi sai na samu ana yajin aiki wannan ban ji daɗi ba kwarai da gaske. Su kuma iri na muna da yawa a wannan asibiti. Wani ya zo da mara lafiyar ranga-ranga ya zo ya samu ana yajin aiki. Wani ya zo da mara lafiya ma bisa halin da yake ciki ba ya zo ya samu ana yajin aiki to idan ba likitoci marasa lafiya ina za a kai su sunana usaina ahmad rufa'i daga kaura zaria yau kwanan mu hudu ba a sallame mu ba za su yajin aiki ne suka ce mu yi hakuri mu je gida sai abin da Allah ya yi malama rabi'a jalaluddin eh na kawo mara lafiya ne an mata aiki an mata cs eh to an ce mu tafi saboda ana yajin aiki kowa ya tafi gaskiya ban ji daɗi ba kuma dama gwamnati an ce tsayen Sare sai za shi gida saboda haka ya kamata dinga adalci tunda a lokacin da mutum yake so a zaɓe shi yana faɗan abubuwa da zai yi sabana haka ya zuga shi an sa mutane cikin wahala an saka 'ya'yan mu cikin wahala gurin biyan makarantu kuɗin makarantu da sauransu saboda haka su duba saboda gaba ya zuwa wannan lokaci da muke hada wannan rahoton ba a samu daidaito a tsakanin gwamnati da kungiyar na kwadago ba ƙarshen rahoton kenan yusuf lawal daga jihar kaduna a najeriya